kallon mu Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin rabin ilimi. Shirin da kan tattauna da malam ko kuma malam kan amsa tambayoyin da kuka turo mana inda malam Tukur Muhammad Moriki Rijiyar Lemo mai wa'azi da sulhu a hukumar Hisba ta jihar Kano yake amsa muku tambayoyin da kuka aiko malam a sallama da masu tsaro. <coughs> Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dan uwanku a musulunci Muhammad Tukur Moriki Lemo. Na'am. ga masu sauraron wannan shiri ko kuma kallon sa kai tsaye a youtube za ku iya samun a matashiya.com inda kuma wato a mujallar matashiya a gizagizan sadarwa kuma za ku same mu a matashiya.com sai kuma masu ɗaukar nauyin wannan shiri muna ƙara ko kuma masu saka hannunsu ko kuma masu neman a yi tarayya da su a cikin shirin muna kara miƙa godiya game da yadda kuke iya kuke tallafa ko kuma kuke ba da gudunmawar ku wajen ganin yadda shirin ya ci gaba ko kuma ganin shirin ya ci gaba kamar yadda aka saba kuma za ku iya tuntuɓar mu a lambar waya kamar haka sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida ita ce lambar wayar da za ku iya samun mu kai tsaye a matashiya malam za mu tsunduma cikin shirin ka'in da na'in inda mai tambaya ta farko yake cewa salamu alaikum malam shin ya halatta mutane su yi tarayya ko su yi haɗaka su sayi kayan abinci su ajiye idan ya yi daraja su sayar su raba ribar daga su musa wato hamidu musa tambayarsa ya halatta amsa baya halatta a musulunci ka sai abinci ka aji don ya tsada ku siyar ku raba riba baya halatta a musulunci saboda faɗar manzon allah sallallahu alaihi wasallam allahumma dukkan wanda ya tausaya ma al'umma ta Allah ka tausaya masa duk wanda ya kwantata al'umma ta Allah ka kwantata masa to abin da yake a sirri abin da baka sani ba kan wakalla ko kuma ka sani sai an dan tuna maka duk wanda ya sai abinci baya so abinci a wannan shekara ya kare baya so ya sauki to wannan gurin naka shine haramun ba ka je ka sayan ne haramun ba me yasa ka kasa yadin shine haramun komai imaninka ko kai ne shugaban malaman garinku in dai ka sai abinci da niyyar ya tsada ka siyar abin da kake in ma baka yi wuridin Allah ya kawo tsada ba bana to a zuciyarka yana nan dai kana so Allah ya kawo tsada to wannan tsadar manzo Allah yake cewa duk mai sa al'umma ta da sauki Allah ka sauƙaƙa mashi duk mai sa al'umma ta da tsanani Allah ka tsananta mashi wannan shi ya kawo haramcin a karawa kala muhimmi dai akwai ma nassi karara manzo Allah yana cewa la ya hatta kiru illa khadi'un ba mai siyan abinci a aje don yi tsada a siyar sai mai ganganci tsakaninsa da Allah barganin mutane suna ta yi karabu da su ba a kafa hujja da aikin mutane in ka kafa ai hujja da aikin mutane wallahi ba za a kwana gidan ka yau sai wajen yan sanda ba kai sa ba ma sai kullum to ala ayi halin dai haramun kuma ya babu wasu kibantattun abubuwa malam kamar masu kallon mu za su ce ai akwai masu siyan barkono ko wake su boye su wayannan suna cikin tsarin abinci da ake ci kowane lokaci malamai sun yi kokarin ware ainihin kayan miya da ire-iren su irin ka ce abu kaza ai shi ba abinci bane abu kaza ba abinci bane ba to amma inda matsala take qur'ani ya ce ma ruwa ma abinci ko ruwa za ka siya don gurin ka sayi tsada matsalar ta shiga kawai dai iyakaci sai dai maganganun malamai da suka dan yi kokarin bude wata kofa wasu malamai sun ce a in talaka sun noma abincin ba mai siye zai lalace a siya a aji wannan kuma daban in ka yi haka ne don ka taimake su ka ga niyyar da ta nuna ba ka cikin laifin to amma wane ne zai yi hakan yanzu a ƙasar nan irin ta mu hausa fulani wane ne zai maka haka dan allah ba mu ce babu ba amma wallahi ba sa da yawa wallahu alam mai tambaya ta gaba maman abdul ta ce ta je aikatau kasar oman sai suka yarjejeniya da ita da wadda take yi wa aiki cewa in ta gama aikin za ta je umara sai ta amince kuma mijinta ya amince ta je sai ta ce to da ta je umarar babu laifi idan ta zauna ta yi aikin haji to laifi a gurin can ke da mai uwar gidan taki ko laifi ke da Allah in ke da Allah ne babu laifi dama Allah da ciki ne don ki bauta masa in kuma ta akwai alƙawarin kai da shi to wannan alƙawarin shine laifin yin karya shi duka guda biyun mun baki amsa yayin da take wai kamar ta kammala wa matar aikin ta to sai ta ce mata daga nan tun da kin kammala aikin ki zaki tafiya sai a miki visa daga garin nan hmm. na Oman eh. sai ki tafi ki je ki aikin Umara to da ta je sai ta gani kuma lokacin ya ya kusa da haji eh. bari kawai ta zauna ta jira ta aikin haji sai sannan ta koma kasar su ko kuma ta koma wurin uwar gijiyarta to in ya zama haka babu laifin kuma tunda ita haƙƙin ta kin biya ta in dai ya zama haka in kuma ba haka bane na dai baki amsa biyu in kina da wani haƙƙi ke da ita to akwai bashi ki je ki biya wannan bashi in kuma babu gurin Allah ba ku komai dama dan ki bauta wa Allah ainihin Allah halicce ki kuma shi aikin haji mun ce rukuni ne ba rukuni ba ainihin shi aikin haji shi shika-shikai ne na addinin musulunci ba rukuni a'a ba na a'a rukuni ne na addinin in babu hajji matakar da ikon yi ba a yi ba to babu musulunci to kin gashe dole ne ki hajji inda kina da iko saboda haka inda yawancin wancan sharuɗa sun cika ba ta da haƙƙi gurin ki waccan mai wargila ta ki ya halatta ki tsaya ki aikin hajji dama don haka aka halatta ki malam nan ma sako ne daga wata baiwar Allah wadda take cewa wai za ta iya yin amfani da zare wajen yin kitso a gashinta saboda ta yi kyau to wai za ta iya ƙara za ta iya sa zare a gashin kanta don ta yi kyau to wani kyau za ki yi fata a ahsanul lakalikina Allah ma ya jinjina kansa da ya gama halitta da kan sai ce na halicce ku da kaza zuwa kaza da kaza zuwa kaza da kaza zuwa kaza saboda haka da kan sai jinjina kansa ya ce fa a ahsanul lakalikina Allah ya kyakkyata kyakkyawan halittar bani adam to wani kyau zaki kuma ga nan sai ta dai yanzu da ake ta wannan kitsa kitsan malam haramun ne eh haramun ne ko da wani malami ya yi ya gyara fahimtar sace la'ana Allahu wasil wal mustawsila Allah yana ana mai karin gashi da wacce aka kara kuma zare ma ya shiga ciki to wasu malaman suna hada ainihin zare tunda ita ma niyyar ta ya zama gashin to matsalar dan adam da bai ganewa niyyar ka ita ce aikin wannan niyyar ita ce ke nuna ainihin abinda aka hana shi zai zaka yi kuma da za a yi hakuri a san Allah da an zauna lafiya da samun rabanka ko na kyau ko na arziki ko na abinci ko na ilimi Allah ya kasa kowa sai ya samu abin da ya samu to su akwai shi ba a bari mana amma ba za mu kulle kofa gaba ɗaya ba wani malamin zai kafa hujja cewa zare ne ba gashi ba ne to in kin ji wannan fahimta su ce amma mu muna kan mazhabar malikiya duk abin da aka ce a bari to mai kama da shi ma ka bashi hmm, duk abin da zai kawo shubha zai kawo shubha tilka hududullahi wala ha. tilka hududullahi la ta'taduha to dauki wala ta karabu haka huta ga iyaka mun yi karka tsallaka ta ga iyaka mun yi karka je kusa da ita to dauki karka je kusa da ita sai ka je kusa ne ma za ka tsallaka to shine mazhaban malikiya sai ka zauna lafiya kuma wallahu alam wata tambaya ta gaba kuma daga sadiya rabi'u ta ce malam miƙati da ƙasar saudiya take malam miƙati yana gaban unguwarsu za su iya ɗaukar haramar aikin haramar umara daga gida daga sadiya rabi'u amsa za ki iya ɗaukar niyya a nan gidajen dan maka a maka zai ɗauki idan ka zarta miƙatin kenan malam ko kuma ai ba wucewa ta ba dama ita a nan take ta ce inda gidajen su gaban unguwar gaban unguwar eh wanda shi ya zo da kafa ne to shi ke da hukuncin laifi ko ya wuce sai ya koma in kuma bai koma ba sai ya yi hadiya ko fidiya amma wanda yake yana gidansa na gaban miƙati to shi bai da matsala nan ne miƙatinsa ba a ce ya koma ba ya dauko ba wanda ke cikin maka ba a ce ya fita ya je miƙa ce ya dauko ba allahumma sai dai yan umra ce in dai umra ita umra yan cikin maka zai je irana in kuma ita ta ce gidajensu suna bayan miƙati to in sai ta zo nan irana ta ɗauki niyya in umra ce in kuma hajji ne nan gidanta za ta ɗauki niyya in kuma umra ce ta zo tan'im masallacin aisha ko ta je irana in can ɓangaren take in ta ɗauko yayi almuhimmi dai ba sai ta koma baya ba da su da 'yan maka hukuncin su ɗaya ɗan maka gidansa nan ne miƙatinsa wanda yake wajen maka amma bai kai miƙati ba nan ma miƙatinsa ne ina fata an fahimta kuma mun yi program akan aikin hajji yanzu in kin samu dama mai wannan tambaya ki saurare shi ina ji a yau mun warware komai wannan matsala insha Allahu wannan takaitawa maka yi madalla to malam mai tambaya ta gaba kuma wata Allah ce cewa take yi wai shin za ta iya wato za ta iya ya halatta mutum ya saka haƙorin maka don ya yi kwalliya a matsayin kwalliya malam ya halatta tambayar ka take akan cewar ya halatta mace ce ko namiji baiwa Allah ce wata baiwar Allah take tambaya ya halatta ta sa haƙorin maka don ta yi kwalliya ya halatta ba ma mace ba har namiji ya halatta ita kuma mace dama kayanta ne awa manyan sha'afil sha'a fil hilyati wa huwa fil kitabi mubin ita dama yar ado ce to dama ya halatta sai dan usman ya yi amfani da haƙorin haƙorin maka shine malan suka kafa hujja tun da annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidun in kun yi koyi da abubakar da umar da usman ba ku da laifi sai usman ya sa haƙori kada ka ya halatta ko namiji ya sa haƙori in yana bukata amma ita mace ya kamata ne ita banda ya halatta ya ma kamata saboda me yana kara masa kyau saboda haka ya halatta namiji wani iri zai saka malam kansu je su namijin namijin zai sa na azurfa eh namiji zai sa na azurfa kuma wallahi kuma ko da mutum ya rasu malam za a iya cire mishi ne ko bar mishi a ba za a cire ba za a bashi shi za a da shi eh. to ga masu daukan nauyin wannan shiri za su iya tuntuba mu a lambar 0800 tara shida uku tara tara biyu shida shida sai kuma masu kallon mu a gizagizan sadarwa za su same mu a matashiya.com in kuma a youtube ne akwai mujallar matashi a nan za ku same mu don ganin wannan shiri na rabin ilimi wanda malam yake ba da gudunmawa yadda ya kamata kamar yadda yake amsa tambayoyinku to malam mai tambaya ta gaba a nan yana cewa malam idan mutum zai yi sujjada hannayensa ne za su fara zuwa ƙasa ko kuma gwiwoyinsa ne daga jafar injiniya likoro jihar kaduna magana mafi kusa da daidai a karabu ila sawabi hannu zai fara zuwa za ka ga wasu suna cewa gwiwa ke fara zuwa tsohon saɓani ne annabi rana ke cewa in za ka tafi sujada fala ya baru kama ya baru kulba'ir kar ka durƙusa kamar yadda raƙumi ke durƙusawa to nan ya ka samu saɓani saɓanin tsohon sa tun daga sahabbai saboda haka amma a dunkule a dunkule za mu baka tun da ba darasi za yi maka wani za mu warware komai a dunkule fatawarka abinda za ka fara kaiwa ƙasa hannunka za ka fara kaiwa ƙasa amma ba zai hana ka ji wani malam ya ce gwiwa za ka fara kaiwa ba ta sa fahimta daban amma iya binciken da muka yi abin da ya fi kusa da daidai hannu za ka fara kaiwa ƙasa kuma wallahu ala. malam daga habil hamza daga ƙasar libya ya ce malam za a iya bin wanda bai san kabali da ba'adi ba sallah to me haɗa ka da shi a ba an naɗa maka limamin da bai san kallo bai san ba'adi ba ana yin haka dama malama ina malam ai ba zai yi ba akan wannan ko tafiya ce ta haɗa ku sai ka kokari ka san wa ka za ka yi sallah ba zai kawo ba shi ma kansa in dai ba so yake jefa kansa a halaka ba ko to almuhimmi dai mutum kansa ya iya sallah shine hukuncin abi sallah amma wanda bai san hukuncin sallah bai kamata abi sallah ba idan kuma an bi shi akan rashin sani kuma Allah ya sa aka kammala sallar ba a samu matsala ta auku ba a sallar matsala ta kare amma dai in an sani kar a bi shi kuma shi kansa yana kira a kansa shi zatin kansa wanda za a bi ya kokari ya san hukuncin sallah mun yi bayani yanzu da aikin hajji da sallah manzon Allah banda da baki a aikace koyar da su ya ce kuma sallu kamar ra'aytu muni usalli kowa ya sallah yadda nake sallah ranar alkiyama ko wanda fa an tada sallah ranar alkiyama tada alkiyama sallar su a kashi goma ya yi sa ya samu kashi daya wani ya samu kashi biyu wani kashi uku wani kashi hudu wani kashi biyar kai karshe har aje kan wanda babu ita gaba daya har a tsallaka kan wanda da sallah za a yi masa azawa shine kuwa lil musallina to sai ai kokari a ba sallah kulawa hmm. ita ce fa idan ta yi daidai a kabarinka to za ka samu komai zai zo maka cikin sauki ranar alkiyama in ta samu matsala to kuma komai ba zai samu matsala ba abu ne na wasa ba sallah ai kokari a ba ta kulawa manzo Allah ya fa alfarqu bainana wa bainahum as-salah bambancin musulmi da kafiri sallah wannan boda ko iyakan nan ya kai ka gano abu ne mai girma to ya za ka yi da wasa da wannan abu to ya kokari a san yadda ake sallah yadda manzon Allah ya sallah dan a tsira gaban Allah ranar kiyama to malam mai tambaya ta gaba wani bawan Allah ne ya ce suna yin sana'a tare da wani mutum wanda ba musulmi ba kamar ko irin teburin sai da kayayyaki ne da su sai ce idan zai je sallah sai ce da wanda ba musulman ba ka jire min kayana mm. ka kula min da su zan je in yi sallah in dawo to sai ya ga shi ma shi makwabcin nasa shi ma yana ce masa zai je coci ya jira masa kayansa ya je coci ya dawo mm. sai ce to babu laifi idan ya duba masa kayan babu laifi qur'ani ne ya faɗa la yanhaakum Allahu an allazina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsidu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsidina ni Allah da na halicce ku da na halicce ku nace musulmi daban kafiri daban to babu laifi kana mu'amala da wanda ba musulmi ba yana mutunta ka babu laifi ka mutunta shi yana kyautata ka babu laifi kyautata masa shine Allah ce babu laifi layan hakum Allah bai hana ku ba in ku Allah bai hana ka abu ba manzansa ba zai hana ka ba idan manzansa ku bai hana ka ba ko wani ya hana ka zancen banza ne tunda Allah ce bai hana ba an tuqsudu ilaihim ku yi masu ta kamata tunda su maku ta kamata ka ce kai in za ka je wani guri yana tsare maka dukiyarka ya ba ta kulawa to shi ma in zai je wani guri ka tsare ta ka ba ta kulawa Allah ce ni ban hana ku wannan ba in ka ji wani ya hana ka eh ta ka'ida ce innamal jaza'u min jinsil amal ka'idar Allah yanda kai haka ya kamata a yi maka kuma shi ma haka Allah zai maka hal jaza'ul ihsan illa al ihsan in ka yi da kyau ka ga da kyau fi dunya wal akhirah babu laifin komai akan makalla sai wani bawan Allah daga Maiduguri malam da yake yin tambaya ya ce shin malam me hukuncin matar da take kauracewa shimfidar mijinta ba tare da wani dalili ba matar da take kauracewa shimfidar mijinta babu gaira ba da dalili ta saba Allah kuma mummunan saban Allah manzo Allah dan ta daina cewa ai za ta kwana mala'iku na tsine mata albarka har gari ya waye wata ruwa zai zai ci gaba mala'iku na ci gaba da tsine mata albarka har sai lokacin da mutumin ya huce ya ce ya yabe mata to wannan ana ce da shi nususul wa'id narkon azaba nassoshi masu barazana to irin su ne wannan a ce Allah zai la'ane ka ko mala'iku za su la'ane ka ko bayan Allah su la'ane ka ai mummunan laifi ne kuma yanzu aka duba manzon Allah yana tausayin mata sama da kowa to ya kawo wannan hukunci ke kin samu abun in an yaye maka illa sababba ne to karewa ma me take nufi me yasa kika aure shi ba da wani dalili ba yace ce ta ba dalili to me take nufi da kina da wani dalili sai ki faɗa shari'a sai ta kalli dalilin ko waliye ko wakilai ko yan hizba ko malamai ko hukuma sai su yi magani amma ba gaira ba dalili kice ba gaira ba dalili ganganci ne daɗi ne makewa kawai don wani daɗi masa yawa sai nemi neman tashin hankali wata tana neman auren bata samu ba a tsarin Allah kuma ba Allah ya baya son ta bane wata kuma ta samu auren kuma shi kuma mai gidan bai iya biya mata bukata ita ke nemo magani kuma har yanzu bata samu ba to ke ga auren ga biyan bukata ko kin ce ba gaira ba dalili to suna wannan butulci su ne manzo Allah ya tara mata wata rana ya musu wa'azi yace ya ma asharan nisa Saddakna. ya ku tara mata ku ranga yawan sadaka. na gan an buɗe min wuta na ga mafi yawa don mata ne wata mai hankali daga hannu ce ya rasu da labima me muka yi ni ya sa mana maka kowa yawa a wuta ya ce ta ronald ashira kuna da butulci ne ta ronald la'an ga yawan zage-zage yawan la'ana ga kuma ta ronald ashira kuna butulci a zamantakewar da mazajen ku irin shi ne wannan wajibi ne mata manya su ja kunnan kananu wajibi ne mata malamai su ja kunnan mata kananu akan tsinuwar da ke faruwa akan wannan guri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tausayin mace sosai in kana so ma ka samu taimakon Allah da wuri to ka ringa tausaya mace ko yarka ce ko uwarka ce ko matarka ce jinsin mace ne rauninta kana taimakon in kana so ka ga kaskanci to ka cuci mace ko uwarka ko yarka ko matarka duk ɗaya ne raunin na nan to ita kuma fa in ta wa Allah butulci to shi zaka ji an ce Allah a ne ta duk kadar da aka mata ba ta gani sai ga Allah ya la'aneta. manzo Allah ya la'ane ta mala'iku to akan shi a kare da azabar Allah to sai zaka sai wannan sai ba haramun ne biyo Allah sai ki daina ko ki tuwo ki nemi sa sai wani bawan Allah da yake tambaya yace wai menene hukuncin mahaifiyar da take hana jariri shan ruwa har tsawon watanni shida tambayar ta zaya me yasa ta yi me dalili ba me dalili to dalili in ta faɗa an ya daidai da shari'a ya daidai da kiwon lafiya musulunci ya yarda in bai daidai da shari'a ba bai daidai da kiwon lafiya ba ya zama haramun halittar da Allah ya mana sai da ci da sha shi yasa Allah ke cewa kullu wa sharabu a matsayin yace wala tusrifu banda tabar gaza banda wuce gona da iri za ka sha ruwa kofi daya dan ganganci ka ce ruwa na da amfani jikin da adam ka sha jarka da yanzu yiwu Allah ya ce karka za ka cutu haka abinci za ka iya cin loma goma ka ce sai ka ci ɗari ai abinci ya gina jiki to Allah ya ce wala tusrifu abin da yasa wannan bawon Allah yake wannan tambayar saboda tsarin maya ma dan dade za a ce ya kai shekara ma kamar goma ko ma takwas da zuwa kasan nan wannan tsarin kamar wai ana cewa baby friendly kamar uwa ce idan za ta shayar da ɗanta ta haifi mm. jariri mm. sai a ce idan ba a ba shi ruwa nono yayi yi replacement din ruwa alal misali kamar maman da take shayar da yaron mm. yana da ruwa cikakke a tare da shi saboda haka sai su ce in aka yaka zai taimaka lafiyar yaro kamar a kimiyyance ne malam eh suke eh. faɗa to ai mun ba da amsa eh. in dai har akwai maslaha ba cutarwa ya halatta in dai har likitanci ya gano babu cutuwa ya halatta saboda ko ba komai musulunci yana kallon cewa shi wannan yaron ita wannan mata ta haife shi ta fi kowa sansa shi ne babban ma'aunin musulunci to amma duk da ta fi kowa sansa shi kuma Allah ya fi ta sa don shi halicci kayansa in za ta cutar da shi ba zai yadda ba zai ce haraman ne to matukar ba cutuwa don wata wata maslaha ruwan nonon yana haɗe da abinci da ruwa zai rike shi kuma tana tunanin akwai wata fa'ida likitanci ya goyi bayan haka babu komai amma matukar zai cutu to ta saba wa Allah ba ta da hurumi akan haƙƙin Allah dole hukuncin Allah za a bi akan tunaninta wannan shine wallahu alam to masu ga masu son ɗaukar nauyin wannan shiri za su iya kiran mu a lambar waya sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida kuma masu kallon mu a gizagizan sadarwa za su same mu a matashiya.com haka kuma a youtube kamar yadda kuke kallo kamar a talabijin za ku iya samun mu a mujallar matashiya malam muna godiya malam tukur muhammad morikiri shi shine ya ba da gudunmawa wajen amsa tambayoyinku da kuka turo malam a yi sallama da masu kallon mu to sai lokaci na gaba insha Allahu wanda muna fatar sakon nan da aka isar na wakilcin kujerar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya sa ya je kunnen ku a daidai kuma Allah ya sa ku fahimce shi Allah ya sa ku yi aiki da shi ranar alkiyama manzon Allah ya fahari da mu ranar alkiyama sai lokaci na gaba insha Allahu assalamu alaikum wa barakatuh haka kuma wata baiwar Allah daga ƙasar Saudi Arabia muna fatan alheri gare ta wadda ta shigo cikin wannan shiri take so ta rika ba da gudunmawa ko ta bayar da gudunmawa a cikin wannan shirin a madadin malam ahmad wanda ya haɗa muku shirin kamar yadda kuka gan shi da kuma shugaban matashiyar baki ɗaya abubakar murtala ibrahim ni da na gabatar jamilu suleiman aliyu nake cewa mu haɗu a shiri na gaba wassalamu alaikum muhammad Assalamu alaikum mabiya mujallar matashiya. Muna farin cikin gabatar muku da sabbin jadawalin shirye-shiryenmu wanda za su zo kamar haka. Labarai zai rinka zuwa a ranar Litinin, Talata, Alhamis da kuma Asabar da misalin karfe hudu na yamma. Sirrin matasa zai rika zo muku a ranar Laraba da misalin karfe takwas na dare sai kuma shirin rabin ilimi zai rinka zuwa muku a ranar alhamis da misalin karfe da rabi na dare shirin abokin tafiya zai rinka zuwa muku sha shida ga kowane wata sai kuma zamantakewar ma'aurata. zai rinka zuwa muku ranar talata da misalin karfe goma da safe girke-girken mujallar matashiya da mata a dangare zai rinka zuwa muku a ƙarshen kowane mako Shirin ana yi da kai shiri ne da yake taɓo rayuwar al'umma gaba ɗaya zai rinka zuwa muku a ranar Juma'a da misalin karfe bakwai na dare. Ku kasance da mujallar matashiya a shafinmu na YouTube ko kuma yanar gizo matashiya.com ko kuma ku same mu a ofishinmu da ke lamba ɗaya ba Farans Road ko kuma sha ɗaya a Galadima Road ko kuma ku same mu a lambar waya sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida kasance da mujallar matashiya a dukkanin shafukan sada zumunta